This is the voice of America. The following program is in Hausa. To sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana daga birnin Washington DC a wannan malice kan mitoci da dama da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da 61. Masu jima'a jamhuriyar Nijar suna kama ma gidajen rediyon suna amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya da ke birnin Kwanni. Sai a duniyar gizo inda ake samun duk da ake so a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To jama'a mu da wannan lokaci ni ne Aliyu Mustapha Sokoto tare da sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na murya Amurka muna fatar kuna nan kalau kamar yadda muke. To bayan labaran duniya za mu kawo muku mu na mu tattauna amma yanzu sai a kimtsa a ji labaran. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Hukumomi a Brazil sun ce an samu burbushi ko kuma samfurin kwaya cutar Zika a yawu da kuma fitsarin masu ɗauke da cutar. Yayin da yake jawabi a wani taron manema labarai a jiya Juma'a, shugaban cibiyar binciken ta Oswaldo Cruz, Paulo Gadelha, ya ce akwai yiwuwar sumbata ta baki da baki ta iya ƙara yaduwar cutar ta Zika. Sai dai ya ce hakan ba wai yana ba da shawara a fitar da wani tsari na hana mutane sumbatar junansu ba ne. masana kimiyya a wannan cibiya na kokari ne su gano ko nau'ukan ruwan da ake samu a jikin dan adam kamar su yawu da fitsari da sauransu za su iya yada cutar ta zika wannan sabon bincike na zuwa ne a daidai lokacin da kasar ta brazil ta shiga lokacin wasu shagulgulan biki da mutane ke sumbatar duk wanda suka haɗu da shi a wajen wannan biki wanda ake gudanarwa a kan titunan kasar wato koda baka taɓa haɗuwa da mutum ba a ɗaya bangaren kuma hukumar lafiya ta duniya who ta ba da shawarar kada asibitoci su karbi tallafin jini daga mutanen da suka dawo daga kasashen da ke fama da cutar ta zika musamman ma kasar brazil jami'an kungiyar tarayyar turai sun yi kira ga kasar turkiya da ta bude kan iyakarta domin dubin bata fararen hula daga sire su ketara a wannan mako mutanen suka isa kan iyakar kasar ta turkiya yayin da suke gujewa hararen dakarun gwamnati da na rasha a yau asabar shugabar harkokin wajen kungiyar tarayyar turai federica mogherini ta gana da ministocin harkokin wajen kasashen kungiyar da takwaran su na turkiya inda ce da cewa goyon bayan da kungiyar eu ta baiwa kasar ta turkiya domin ta tallafa 'yan gudun hijirar ne a ta babu haufi mutanen 'yan ƙasar sira ne kuma sun cancanci a basu taimako na kasa da kasa kwanaki biyu da suka gabata ne firayim ministan kasar ahmed davutoglu ya ce za su bar 'yan gudun hijira su shiga kasar. sai dai dubban 'yan gudun hijiran yanzu haka sun makale akan iyakar sai dai rahotanni sun yi nuni da cewa hukumomin kasar ta turkiya suna taimakawa 'yan gudun hijira da kayayyakin jin kai wakilan kasashen amurka da china da pakistan da kuma afghanistan sun amince da wani shiri wanda zai samar da tattaunawa ta kai tsaye tsakanin hukumomin kabul da 'yan kungiyar taliban wasu manyan jami'an kasashen hudu da suka tattauna a birnin islamabad a yau asabar sun fitar da wata sanarwa ta haɗin gwiwa inda suka yi kira ga dukkanin bangarorin ƙungiyar ta taliban da su zo a zona a teburin tattaunawa a dai ƙarshen wannan wata ake sa ran fara zaman tattaunawar babu dai ko ɗaya daga cikin wakilan ƙungiyar ta taliban da ya halarci wannan zama kuma ba su nuna wata alama cewa nan gaba za su halarci wannan tattaunawa ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc yayin da ya rage ƙasa da kwanaki uku a tinkari zaben fidda gwani a new hampshire 'yan takarar neman shugabancin amurka ƙarƙashin jam'iyyar republican su bakwai za su sake wata muhawara a daren yau asabar a wannan zaɓe ake sa ran wasu daga cikin 'yan takarar za su yada makamansu idan masu zaɓe suka kaɗa ƙuri'unsu a makon da ya gabata hamshakin mai kuɗin nan donald trump ya ki halartar wata muhawara da aka shirya saboda rashin jituwar da ya samu wato da ya samu da kafa talabijin ɗin da ta shirya wannan muhawarar jama'a da dama dai sun soki wannan matakin kin halartar muhawarar da ya ɗauka sai dai har yanzu babu wata alama da ta nuna cewa ko farin jininsa ya ragu a idan masu zaɓe wannan muhawara har ila yau na zuwa ne a daidai lokacin da trump ɗin ke ci gaba da fama da alhinin kayan da ya sha a zaben iowa inda ya zo na biyu bayan da sanata ted cruz ya doke shi a ƙarshe wata girgizar ƙasa da ta afkawa garin tainan da ke kudancin taiwan a yau asabar ta halaka mutane goma sha ɗaya bayan da ta ruguza wani babban bene daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu har da wani jariri rahotanni sun ce ɗaruruwan mutane sun samu raunuka yayin da hukumomin ke hasashen akwai mutane da dama da ginin ya rufta a kansu wata cibiyar binciken amurka ta ce girgizar ƙasar mai ƙarfin maki hudu ta faru ne kusan kilomita arba'in a kudu maso gabashin garin na tainan wanda ke da yawan mutane kusan miliyan biyu da misalin karfe hudu na safe agogon yankin girgizar kasar ta fara da wato ta fara kada gidajen yankin hukumar da ke kula da yanayin kasar ta taiwan ta ce an wato an ji huci ta wurare da dama bayan da wannan girgiza ta auku labaran duniya kuka ji daga sashen hausa murya amurka a birnin washington dc to yanzu kuma ga shirinmu na mu tattauna Assalamu alaikum masu sauraron mu, barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na mu tattauna. To kafin ka shigar da mu zauren tattaunawa, shin a Najeriya a mako mai shuɗewa yaya ta kaya ne ilikaya? Shugaba Buhari ya ce alkalai sun zama kashin kifi wajen takura yaƙi da waɗanda ake tuhuma da almundahana. Kotun koli na ci gaba da tabbatarwa gwamnoni nasarar shari'a zaɓe. Shugaban APC Yobe Adamu Cilariye na wajen murnar hukuncin nasarar gwamna ga idam kan ɗan takarar PDP Adamu Maina Waziri. Mun sha wahala kan mu. Shi Adamu Maina Waziri ya san cewa dama bai ci zaɓe ba. Wanda har ma shi alkalin yana masa ba'a da cewa daga wannan kolin sai ya tafi lahira ya je ya sake kai wankara. To mu kuwa duk wanda ma yake PDP yana da niyan a gyara Yobe muna jira kiransa ya zo mu haɗa kai mu zo mu gina yobe. Kakakin yan PDP Hassan Gimba ya ce da sauran shari'a su ta rantsuwa sau uku ga gwamna Gaidam a gaba. Rantsuwa sau uku an yi wannan cece ku can lokacin Jonathan. A irin zaɓe da shari'a na Najeriya so komai dai mu bar wa Allah. Tsohon shugaban rundunar tsaro Alex Bade ya amsa gayyatar EFCC kan batar kuɗin makamai. Yayin da wani jirgi mai saukar angule faɗi a Lagos amma ba asarar rayuka, Bauchi kuma amsarta zai rasuwar tsohon shugaban rediyon muryar Najeriya Yaya Abubakar ake yi. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja. Najeriya. Haka fa, to yanzu za mu kaɗa zauren mu na tattaunawa. Har yanzu zauren dai na babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda wakilin Nasiru Adamu Ilkaya ke jagorantar wata tattaunawa kan matakan da ake ɗaukawa na samar da zaman lafiya ta wajen ƙwato kuɗaɗen jama'a da aka ware a baya don tabbatar da tsaro da kuma gudanar da ayyukan inganta rayuwa. don rage kunci wanda kan kawo saurin fishi wanda shi kuma kan kawo tashin hankali yau nasiru zai dora ne daga inda yake komawa ga malam bashir baba bashir baba irin gwagwarmayar nan da kake yi ta kiraye kiraye a yaƙi da cin hanci da rashawa zuwa yanzu me za ka ce kan muƙaddashin shugaban hukumar yaƙin nan shi magu wanda ya karba daga hannun lamar da an ce dama ba bakon ma'aikaci bane a hukumar to lalle labarinsa da muke ji an ce jangwarzo ne kuma ya zuwa yanzu sai a ce fallaya Hamdu domin mun ga aikin da yake yi da gaske ba kamar yadda ake ta tafka shakiyanci ba baya yanzu aikin ake yi kuma ya zama wajibi in a matsayin mukaddashi ne yake yanzu ko eh. to ya shugaban kasa ya duba yadda zai tabbatar masa da kujerarsa domin ya taimaka masa na farko shugaba buhari fa ya zo karka manta malam nasiru ya yi yakin neman zaɓe kuma 'yan najeriya musamman talaka na ƙasa suna ganin cewa ai idan buhari ya zo waraka ta zo to kusan hakan ne amma ai buhari yana buƙatar kuɗaɗen da zai wa mutanen na aiki har waraka ta samu to an samu waɗansu miyagu sun wawure dukiyar sun kwanta a kai don haka shugaba buhari yana buƙatar magu da iri-irinsa watakila da waɗanda za su tallafa masa su karɓo dukiyoyin nan da buhari yake matuƙar buƙata domin yi wa mutane aiki su samu warakar da suke ta tunani alhamdulillah ah, alhaji ali ah, idan har waɗannan kuɗaɗe da ake faɗa na sayan makamai ne kana ganin yanzu idan an samu an karɓo wasu daga cikinsu a siyo makaman ne ko kuma a zuba su a cikin kasafin kuɗi da yake an ce wani sashin kasafin kuɗin ma dole ne sai an ciwo bashi tun da yanzu ana maganar gangan mai tana ta faɗuwa kasuwar duniya ai kuɗi ba ta da fenti guda ɗaya ai kuɗi gwamnati yana buƙatar kuɗi ayyuka da yawa ba lalle sai mukamai ba kuma kada mu ta'alaka a kan kuɗin makamai makamai makamai akwai fa wuraren da har yanzu ba taɓa ba idan aka taɓa wannan biliyan biyu da dubu ɗaya na zai zama wasan yara ne saboda haka kada ma eh, a rudi 'yan najeriya ko eh, mu rudu kan cewa wannan shi ke na fara daga wannan magana abubuwan da yake barnan da aka yi idan baka manta ba mai fa a gwamnati nan da ya wuce akwai lokacin da ake sai da gurbacecen mai baral guda daya akan dala ɗari da goma sha biyu. an daɗe kuma haka bai taɓa in fact bai sauka ɗari ba bai sauka ƙasa da dala ɗari ba duk ina ji tsawon mulkin da wanda aka, aka gushe sai watanni kaɗan yau ya duro yanzu zuwa dala talatin da uku har yanzu kuma yana gangarawa allah kaɗai ya san lokacin da zai je gangara don yanzu mai ba abun yayi wani irin ta da kusan kowane ƙasa makotanmu ga sunan suna da mai ƙasashe suna da mai amerika suna da mai ba inda ba mai shi ta a wannan ma ma'amunan madinan na mai din ma ana so ma a kauce da ita saboda haka gwamnati tana bukatan kuɗi ko na wannan wanda aka wawure na makamai ne ko wasu amma badakalan akwai kuɗaɗe da yawa suna nan musamman ina ina aka yi zancen kudin nnpc wannan wanda har sarkin kano aka samu matsala da shi hmm. an daina magana akwai wurare da yawa akwai nimasa akwai fan ba za ka lissafa ba ma wawaso fa aka yi wawaso aka yi watan da aka yi da dukiyar najeriya saboda haka kamar yadda na gama shugaban kasa ya ba wannan hukumomin nan go ahead ya sakar musu da maransu su je duk inda aka yi wannan satan nan a maido da wannan kudin nan kuma alhamdulillah kuma ya rufe famfo din ba da wannan tsa din na wato inda kudi zai zo ah, duk kudi eh imaja ɗayan nan eh. to kaga a nan ya rufe famfo din ko ba kuma yanzu ya rufe famfo an daina wannan satan ah. duk da haka ba za a rasa bera ƙanana suna shiga lungu suna fita ba haka bashir babu kamar na ga kana daga hannu eh abinda na tabbatar shine kamar yadda abubakar ali ya faɗa ni ma na dan faɗi wannan maganar da farko in ka lura a tarihin najeriya ba a taɓa yin kasafin kuɗi na zunzurutun kuɗi da suka kai na wannan kalan ba triliyan shida kuma sai mutane suke cewa ah to shi shugaba buhari ya zai irin wannan kasafin kuɗi a daidai lokacin da ake wayo allah farashin mai yana faduwa har kullum to ba wani dalili ba shi buhari ya san abin da yake yi ai bayanan da jami'an gwamnati ba su yi wa 'yan ƙasa aka fahimta ba shine ko kuma ba su bayanin da mutane za su gamsu ba ko su gane shine kudaden da shugaba buhari yake tunanin zai samu ya sa shi wannan kasafi ya san cewa akwai dukiya tana nan ya kuma san cewa akwai waɗanda suka kwanta a kai waɗannan mutane da suka kwanta a kan dukiyoyin nan sun mafi najeriya arziki yanzu kuma ya lashi takwabin cewa dukiyar nan sai ya karbuta daga nan ne wannan kuɗin zai samu kuma dama ya faɗa ce waɗannan kuɗaɗe ya samo su su ne zai saka su cikin wannan kasafi aiwa kasa aiki da su. Na'am ina ga zamu zaga kusan mun kusan karkare shirin. Eh. Sani abin da nake so ka duba mana shin ya kake ganin martani da waɗanda suke gugurmayar kwato matan nan suka yi lokacin da aka zanta da Buhari ya ce shi gaskiya zuwa yanzu babu wani takamaiman bayani inda waɗannan 'yan matan cibok ɗin suke mm. har ƙungiyar nan ta ce ita bata ji daɗi ba ma za su yi wani maci ma ina jin suka ce za su sake nufar fadin shugaban ƙasa sai ya gaya musu inda matan nan suke a kusan na je ta shugaban wannan gwagwarmaya obi ezekwesili tana magana da kakkausan murya a kafafen watsa labarai tana faɗa cewa wannan gwamnati shigo ta musu alkawarin za ta fito da wayannan 'yan mata amma ma nasiru ina so ka tuna wani abu abinda shugaba buhari ya yi alkawari wannan gwamnati ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen yunkuri ko ƙoƙarin gano yadda 'yan matan nan suke ba ba zamanin sa kama 'yan matan nan ba wani zamani ne da ya shuɗe ƙoƙarin da yake yi har yau kuma bai fi kasa a gwiwan ba har yau kullum shugaba buhari yana tattara bayanai da jawabai yadda wayannan 'yan mata suke saboda haka abin da aka ce maka ya faru in aka yi ɓanna gyara shi da wuya banna ko mai yawa a fahimtar ka a jaridance kai kana jin matan nan suna nan mako wasu suna cewa watakila kamar yaran nan da kuda yake waɗannan ƙanana ne da ake ganin ana sawa suna zuwa su ta da bama ba mai ɗana wato a jin a ganin ka kana ga wata rana za a ce wai an gano waɗannan matan ko nasiru ba za a yi bari a kwashe daidai ba mun yawon nan da ku mun zaga duk inda mun yi taruka kan wa'annan abubuwa wasu abun nan 'yan matan da suka tafi wasu dai rahoton ya gwada macizai ko kunamai sun sare su sun mutu wasu garin gudu sun mutu wa'anda suka rage eh akwai su amma ba lalle bane a samu wa'annan 'yan mata cif cif da suka tafi ina da yakinin zuwa gaba kaɗan za a samu su amma ana wa hasashe a yadda duba mabin nan ba lalle bane a same su duka ba bashir baba a ƙarshe me za ka ce kan wannan yaƙi ne na buhari in ka tuna lokacin da ya mulkin soja wajajen daga 1983 da aka yi jin mulki zuwa 85 zamanin tun dai yabon yana mataimaki kenan akwai waɗanda fa aka ba da labarin an ɗaure su kusan shekara 150 su har ma fiye da haka wasu fa suna cewa irin abin da yake zuciyar shugaban ƙasa ke wato a gaskiya wa nasiru wancan karo da shugaban kasa ya kakkame waɗanda ake ganin cewa sun yi wa kasa asa ina ganin shi kansa shugaba buhari ban san menene ya kai shi yin wannan ba ka kama mutum ka kai shi kotu a kalle shi a ce an ɗaure shi shekara ɗari biyu shekara ɗari uku wannan abin dariya ne ma a yi abin da hankali zai karba mana ina fatan wannan karan ya koyi darasi da abin da ya a lokacin da yake shugaban ƙasa na soja amma dai akwai wani abu mata magana guda daya irin miyagun da ake tattarawa wanda sun hada har da na yanzu da na wancan karan dan mu shi mutanen da suke miyagu har koyaushe miyagu ne su ba sa ɗauruwa gaskiya ba sa ɗauruwa ni a tunanina irin waɗannan mutane in katsinci kanka a wani mukami nasiru tsakaninka da irin waɗannan mutane in har kace zaka kama to in ka kama tafi ka yanka shine zaman ka lafiya kai din <laughs> in ko yau tsarin mulki ai na gama ka rabu da magana tsarin mulki ke yake kama kasa wasu lokutan idan ku ce ba za ka yi wannan ba to ka tabbatar da cewa za ka kwanciki kuma sauran 'yan kasa za su kwanciki domin wancan karan da abin da buhari din ya yi shine fa yasa muke cikin kazamin halin da muke ciki yanzu don waɗanda irin waɗannan miyagun da aka kama ba waɗanda suke The Voice of America sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo zangon sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi a'ala ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau da ta wanda za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Sheikh Muhammad Sani Isa babban limamin masallacin Wafurod da ke garin Kaduna wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabin da ya fara makon jiya. Sai kuma rabaran Audu bakwai na majami'ar Ikwa Katsinan dukku ga Sheikh Muhammad Sani Isa. Yanzu kuma ga wannan rigime-rigime na makiyaya da ainihin manoma a ɓangaren jihohin Arewa maso gabas. kamar yadda kwanan baya muke ta fama da shi to gashi nan yana nan bangaren baya fara su ma suna can suna cewa za su balle nan ga wannan rikici na zariya na tsakanin shi'a da sojoji duk da cewa dai abu ya kwanta yanzu sannan ga wannan rikici na boko haram shi ma ba wai ya gama kwanciya gaba ɗaya ba ne rigima rigima ko ina sannan a tsakanin ma jama'a za ka ga nan da can akwai irin wannan hayaniya to mu kiran mu da muke yi shine duk abin da za a yi shi a yi shi da adalci adalcin nan kuma na nufin a ka'ida kamar misali wasu za ga suna ce maka su suna ganin in suka tashi suna son su mai da jawabi game da harkar rigiman kamar misali rigiman nan ta zariya wasu sai su nemi su jefa zargi akan sojoji ɗari bisa ɗari wasu kuma su nemi su jefa zargi akan shiya ɗari bisa ɗari wasu kuma su yi balancing su sa abin rabi da rabi to mu abin da muke cewa ko me za ka yi dai in dai a irin tsari ne na musulunci akwai buƙatar yin adalci shi ko adalci yana nufin ka aje abu a gurbin sa inda yake mai karfi a bashi haƙƙin haƙƙin kada a ce don shi mai karfi ne za a sauye mai haƙƙi shi ma mai rauni a bashi haƙƙin sa don kada a ce shi mai rauni ne kuma a sauye mashi haƙƙi sannan kuma idan kana son mutane su misali sai abubakar da ka zaɓe shi ai sai da ya ce to zan karɓi haƙƙin mai rauni daga hannun mai karfi in maida mai kayansa kuma zan karɓi haƙƙin mai ƙarfi kan kanshi daga hannun mai rauni mai da mai kansa sauraka a musulunci ana tsare haƙƙin mai ƙarfi ana tsare haƙƙin mai rauni shine adalci kuma shine daidai sauraka ba za ka ce ka ƙuntata mu wancan ba domin aƙida ku ba ɗaya ba mata ba ku ba ɗaya ba addinin ku ba ɗaya ba kabila ku ba ɗaya ba sashen ku ba ɗaya ba bari ka kuntata masa ko ka zalunce shi in ka yi haka to ba musulunci kuma kake wakilta ba sa'an nan magana mafi ƙarfi wanda ya kamata a lura da ita shine akwai hali da muka shiga yanzu da muke buƙatar addu'o'i dama can muna mun buƙaci addu'o'in a baya sannan kuma yanzu ga shi mun zo lokacin da ya kamata ko dai ka faɗi magana mai kyawo ko kuma ka yi shiru ma'ana wanda ba zai ce Allah ka taimaki gwamnatocinmu da na jihohi da na tarayya ba Allah ka kara buɗa musu Allah ka sa su yi adalci Allah ka taɓa zuciyarsu su ga abin da ya dace komai su yi shi daidai ƙasa ta ci gaba to wanda ya ga shi ba zai iya irin wannan addu'a ba to yi shiru ya fi maimakon ya ce kuma a Allah ka tsine musu Allah ka rusa su domin ka ce Allah ka tsine musu Allah ka rusa su to kana wauta domin idan suka Allah tsine musu ya kuma rusa su to kai ma ka rushe domin duk abin da ya shafi shugabanci ya sa shugabanci ya lalace to kai ma dan kasa ka shiga cikin wannan hali na tasko to babu hikima kenan shi yasa nasin hadisi yace zantacce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wanda bai ba da gaskiya da Allah da kuma rana ta karshe shine lahira to ya faɗi alheri da bakinsa ko kuma ya shiru saboda ka aita addu'a ta alheri da neman fatan tabbatar zaman lafiya sa'annan rigime-rigime da suka shiga tsakanin al'ummomi da waɗanda suke ganin za su tada hankali don wasu bukatu nasu to muna kira gare su cewa su ji tsoron Allah su lura da cewa haƙƙin zaman lafiyan ƙasa yana wuyan kowa ba wai hukuma kawai ba saboda kowa ya bada gudunmawar don a samu zaman lafiya kuma ina tabbatar maka magana ta ƙarshe wanda duk ke ganin wai ina magana da ƴan uwa musulmi ne zalla tukuna wanda ke ganin wai sai ya zagi wani ko ya zagi aƙidarsa ko ya zagi addininsa ko ya zagi sashensa ko kabilarsa wai da wannan ne zai ma musulunci aiki ko da wannan ne zai yi wa'azin musulunci to gaskiya magana ya cuci musulunci kuma ya cutar da musulunci bai yi daidai ba don musulunci ya ce ne hudu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wa jadilhum billati hiya ahsan yi kira zuwa ga hanwan tafarkin ubangijinka da hikima da wa'azi mai kyau hikima shine faɗin abubuwa cikin hikima da ainihin politeness yadda jama'a za su fahimta kuma ba a so su zuciyar mutane ba wal mawizat laha na wa'azi ne kyau kuma shine ka faɗi abubuwan da suke masu kyawu ne ba ka zo kana aibanta mutane ko kana zagin su ba ko kana zagin aqida su ko addinin su ko kabila su da tunanin wai da wannan ne zaka talla musulunci to baka ba da gudunmawa zuwa ga zaman lafiyar Najeriya ba balle zaman lafiyar al'umma Allah ya sauƙaƙe shi ma rabaran Audu bakwai ya ce a girmama juna don cin ribar juna cikin lumana Assalamu alaikum ƴan uwa na ƴan Najeriya hayaniyar da ke faruwa can da can idan an kashe ɗan jikun an kashe ɗan najeriya in an kashe bahaushe an kashe ɗan najeriya in an kashe bahilla ce an kashe ɗan najeriya najeriya ce ta rashi kuma mu ne muka rashi don haka ba abin da ya dace tsakanin ku in banda ku haƙuri da juna ku ba kowa haƙinsa manomi ba zai yi ba ba makiyayi makiyayi ba zai yi ba ba manomi don haka ana buƙatar dukkanmu muna buƙatar juna a makiyayi taki nama nono mai manomi abinci kala-kala da na mutane da na dabbobin saboda haka haƙuri ne ya kamata mu yi da juna irin abubuwan da ke faruwa tsakanin 'yan banga da ɓarayi, ya kamata irin waɗannan abubuwa su kawu kowa ya haƙuri da abin da Allah ya bashi hukuma ta ɗauki matakin da ya dace akan mara gaskiya mara gaskiya kuma ya ka mai gaskiya kuma ya kawo ma hukuma hukuma kuma ta bi ka'ida ta bi kadi domin littafi mai tsarki ya ce ku ba kowa haƙinsa mara gaskiya a bashi rashin gaskiya shi mai gaskiya kuma a tabbatar mashi da gaskiya shi ba daɗi ka ji can kwaram can kwaram haka to duka dai najeriya ce wannan shugaban ƙasa mune mashi addu'a don Allah ya bishe shi don Allah ya zauna da kasar lafiya. Wanda ya kamata su yi magana hukuma ya kamata tana magana kuma ta tsauta da zafi akan mara gaskiya. Wani lokaci abin da ke faruwa sai tsaya ma gaskiya. Hukuma fa hukuma ce daga Allah da ya sai hukuma kuma Allah da ya mu kuma shi ya sa hukuma kuma ya yarda hukuma kuma ta amin ta hukuncin da ya kamata. shugaban kasa yadda ake yabanka mai adalci to ka ci gaba da adalci kuma gwamnoni ya kamata ku sahu ku yi abin da ya kamata da nan muke kira da iyaye a kwafi 'ya'ya 'ya'ya su yi abin da ya wajaba 'ya'ya mu zama da biyayya ga iyayenmu iyaye ku yi abin da ya kamata a kan zancen haihuwa malamai ku faɗi gaskiya cikin wa'azinku yadda Allah ya nuna maku amma bai kamata a kijinin wani domin addinin shi ba sai dai shi ya kijinin kanshi domin cikin addinin ya keri ya yi zarbafi ya wuce abin da ya kamata ya yi mu ɗauki abubuwa cikin sauƙi aikin mai wa'azi ya faɗakar ya yi wa'azi ya tsautar ya kwabas shi kenan sai ya saurara ya bar ma Allah kuma ya ikon shi domin mai wa'azi bai fa da bindiga mai wa'azi fa bai kamata ya kasance da kai duka ba mai wa'azi ya kamata ya zama kamar mai ba da shawara mai ba da shawara zai ba da shawara ya faɗi ta gaskiya in an bi wanda ya ba shawara shi ya samu in an ƙi wanda ya ba shawara shi ya rasa ina fatan alheri ni mai suna rabaran audu bakwai daga ekwa church batazo a jihar katsina na gode Jalla allazi wahidu. Ya ka kama mana. Ahadun guda sau madu. Kai ka yafe mana. Rabbana majidu ya ilahuna ahadan. ya Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan makon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. Madalla. to Allah kasashen mu zaman lafiya da kuma zaman lumana yanzu ga labaran mu a takaice hukumomi a brazil sun ce an samu burbushi ko kuma samfur ɗin kwayar cutar zika a yawu da kuma fitsarin masu ɗauke da cutar yayin da ke jawabi a wani taron manema labarai a jiya juma'a shugaban cibiyar bincike ta oswaldo cruz paulo gadelha ya ce akwai yiwuwar sumbata ta baki da baki ta iya ƙara yaduwar cutar ta zika sai dai ya ce hakan ba wai yana ba da shawara a fitar da wani tsari na hana mutane sumbatar junansu ba ne masana kimiyya a wannan cibiya na kokari ne su gano ko na'ukan ruwan da ake samu a jikin dan adam kamar su yawo da fitsari da sauransu za su iya yada cutar ta zika wannan sabon bincike na zuwa ne a daidai lokacin da kasar ta brazil ta shiga lokacin wasu shagulgulan biki da mutane ke sumbatar duk wanda suka haɗu da shi a wajen wannan biki wanda ake gudanarwa akan titunan kasar wato ko da baka taɓa ganin mutum ba a ɗaya bangaren kuma hukumar lafiya ta duniya who ta ba da shawarar kada asibitoci su karɓi tallafin jini daga mutanen da suka dawo daga kasashen da ke fama da cutar ta zika musamman ma daga brazil yayin da ya rage kasa da kwanaki uku a tunkari zaben fidda gwani a new hampshire 'yan takarar neman shugabancin amurka a ƙarƙashin jam'iyyar republican su bakwai za su sake wata muhawara a daren yau asabar a wannan zaɓe ake sa ran wasu daga cikin 'yan takarar za su yada makamansu idan masu zaɓe suka kaɗa ƙuri'unsu. su a makon da ya gabata hamshakin mai kudin nan donald trump ya ki halartar wata muhawara da aka shirya saboda rashin jituwar da ya samu da kafar talabijin din da ta shirya wannan muhawara jama'a da dama dai sun soki wannan matakin kin halartar muhawarar da ya dauka sai dai har yanzu babu wata alama da ta nuna cewa ko farin jininsa ya ragu a idan masu zaɓe wannan muhawara har ila yau na zuwa ne a daidai lokacin da trump ɗin ke ci gaba da fama da alhinin kayan da ya sha a zaben ayewa inda ya zo na biyu bayan da sanata ted cruz ya doke shi wakilan kasashen amurka da china da pakistan da kuma afghanistan sun amince da wani shiri wanda zai samar da tattaunawa ta kai tsaye tsakanin hukumomin kabul da kungiyar taliban wasu manyan jami'an kasashen hudu da suka tattauna a birnin islamabad a yau asabar sun fitar da wata sanarwar haɗin gwiwa inda suka yi kira ga dukkanin ɓangarorin ƙungiyar ta taliban da su zo a zauna a teburin tattaunawa to duka duka nan muka zo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci a wannan shiri na ranar asabar muna fatar an more mashi yanzu a madadin dukkan ma'anan sashen hausa na mura amurka muke gode muku da kuka saurare mu kuma muke fatar za ku lalubo mu a shirinmu na gobe da safe na karfe shida da za a ji mu na naɗi ko zaɓe da kuma wanda zai biyo da karfe 8 wato da rashin ta yi yanzu a madadin duka ma'anan sashen wasu na mura amurka ni ne aliyu musa fansa kuto nake fatar mu karasa wani lafiya salamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.